Bayan matsalar rashin tsaro da al'umman arewa maso gabashin Najeriya ke fama da ita, sai gashi rashin samun ingantaccen rayuwa ma na yi wa al'umman shiyar arewa maso gabashin Najeriya barazana, kamar yadda wasu daga cikin al'umma mazauna yankin Modire da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa suka shaida mana cewar Malam mai anguwa Usman Modire shine dai mai anguwan da suke rayuwa cikin kunci a jihar Adamawa Anguwar bata wuce kilomita biyu tsakaninta da fadar jiha ba, amma dai suna yana rayuwa cikin makaki tare da wahala kamar yadda mai anguwan ya shaida min cewar ba mu da hanya a wannan anguwa ba mu da asibiti a wannan anguwa ba wutan ilatir kwata kwata a wannan anguwa gaba ɗayanta sannan ba mu da police station ba mu da kuma sauran abubuwa na rayuwa ba a kula da mu kwata kwata a wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata masu aifuwa a wannan anguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu kai dai akwai damuwa hanya kan ba mu da ita kwata kwata wannan wannan hanya ta gwamnatocin nan ba wani gwamnan da bai zo a wannan hanyar tamu ya duba tsakiyar mana in aka yi malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro. Alhaji Abdulrazak Koronko mazauni ne shi ma a wannan yanki. In damuna ya yi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin ha'ula'i sai dai kawai a ce Allah ya gyara don ba wanda zaka samu takalmi a kafarsa da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa a warware kowa sai ya naɗe Wasu ma wallahi in damuna nan ya zo ruwa aka yi ruwa mata masu ciki da sauransu wallahi abun tausayi bawan Allah ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan ma ba zan ce ma bakin gada ba har zuwa cikin anguwan ba inda zaka sa don wani sai ya shimfiɗa katako wallahi kamin ne sha kunan tafiya gidansa ruwa ne masu injin tahuna ko ko ince masu injin surfe da na nika suna kokarin tattare nasu ya nasu su bar wannan yankin sakamakon rashin wutar lantarki hakan ta sanya na yi kokari na zanta da ɗaya daga cikin masu injin surfin wato Yusuf Muhammad wanda ya shaida mana cewar kai in kana so ka tausaya bil adam a wajen sana'an naka to kai kuma haɗin sinadarin da ka zo ka tada wannan na'ura naka to kai kuma ka siyo shi da tsada ko wannan dalilin ne yasa kuka ce za ku tattare naku yana ku bar wannan wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba a unguwan nan to ko menene ma mahukuntan jihar Adamawa za su ce akan wannan batu honorable Abdullahi Adamu Furambe shine kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa wanda yace na tarar da ayyuka da dama waɗanda aka zubar da su ba a kammala su ba gama da aiki wanda ƙauyuka ƙauyuka wajen ɗari da arba'in da wani abu waɗanda duk wannan ayyuka ne an soma su ba a kammala ba har ga Allah mun soma taɓa wasu daga cikin ayyuka din wasu kuma ba mu soma taɓa su ba kuma wannan gari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu na je garin da kaina ma za mu iya ƙoƙarin mu to ka san abun gwamnati yanda ka ɗauko shi wani sa'in ba haka za ka same shi ba to mun samu tsaiko. Wannan matsalar rashin ingantaccen rayuwar da yi da al'umman wannan yanki ke fama da ita a jihar Adamawa a yanda yankin bai wuce kilomita biyu tsakanin tsakaninsa da fadar jiha ba salisu muhammed garba muryar amurka diga adamawa a najeriya